Yohana Sura goma sha hudu Kada ku damu, ku ba da gaskiya ga Allah, ku kuma ba da gaskiya gare ni, a cikin gidan Ubana akwai wurin zama da yawa, idan ba haka ba ne, da ba zan faɗa muku wannan ba, za ni can domin in shirya muku wuri, in kuwa na je na shirya muku wuri, zan dawo in kai ku wurina, domin kuma ku zauna inda nake, ai, inda za ni kun san hanya. Sai Toma ya ce wa Yesu, Ya Ubangiji, ai, ba mu san inda za ka ba, yaya za mu san hanyar? Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Da kun san ni, da kun san Ubana ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filibus ya ce masa, Ya Ubangiji, in ka nuna mana Uban, to, ai, mu ta biye kenan. Yesu ya ce masa, Na daɗe tare da ku haka, amma har yanzu ba ku sanni ba, Filibus, duk wanda ya ni ai, ya gan Uban, yaya za ka ce, nuna mana Uban? Baka ba da gaskiya ba cewa ina cikin Uban, Uban kuma yana na Ai, maganar da nake yi muku. ba da ikon kaina ba ne, Ubana ne da yake zaune a cikina, yake yin ayyukansa, ku gaskanta da ni, sa'ad da na ce ina cikin Uban, Uban kuma yana cikina, ko kuwa ku gaskanta da ni saboda ayyukan ban mamakin da na yi, akika ina gaya muku, duk wanda yake ba da gaskiya gare ni, zai yi ayyukan da nake yi, har ma zai yi ayyukan da suka fi waɗannan domin zan tafi wurin Uba, duk dai abin da kuka roka cikin sunana zan yi, domin Uban ya sami ɗaukaka ta wurin ɗan, ko menene kuka roka cikin sunana zan yi shi, in dai kuna kaunata, za ku bi umarnaina, zan kuma roki Uba, shi kuwa zai ba ku wani mai taimako, ya kasance tare da ku har abada. Shi ne Ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta iya karɓe shi ba. don ba ta iya ta gan shi ko ta san shi ba, amma ku kam kun san shi, don yana zama tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku. Ba zan bar ku kamar marayu ba, zan zo wurinku, saura ɗan lokaci kaɗan, duniya ba za ta ƙara ganina ba, amma ku za ku ganni, saboda ina da rai, kuma za ku rayu. A ranan nan ne fa, za ku san cewa, ni ina cikin Ubana. ku kuma a cikina, ni kuma a cikinku. Duk wanda ya san umarnaina yana bin su kuma, shi ne yake kaunata, wanda ya kaunace ni kuwa, Ubana zai kaunace shi, ni kuma zan kaunace shi, in bayana kaina a gare shi. Sai Yahuda, ba Iskariyoti ba, ya ce masa, Ya Ubangiji, me ya sa za ka bayyana kanka gare mu? amma ba ga sauran duniya ba? Yesu ya amsa masa ya ce, Duk wanda yake kaunata zai kiyaye magana maganata, Ubana kuwa zai kaunace shi, za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi, wanda baya kaunata kuwa baya kiyaye magana ta maganar da kuke ji kuwa ba tawa ba ce, ta uba ce wanda ya aiko ni, duk wannan na faɗa muku ne tun ina tare da ku, amma mai taimako. wato Ruhu mai sarki, wanda Uba zai aiko cikin sunana, shi ne zai koya muku kome, ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku. Na bar ku da salama, salama ta nake baku, ba kamar yadda duniya take bayarwa nake baku ba, kada ku damu, kada kuma ku ji tsoro. Kun dai ji na ce muku zan tafi, in sake dawo wurinku kuma, da kuna kaunata, da kun yi murna. saboda za ni wurin uba, gama uban ya fi ni. To, yanzu na faɗa muku, tun bai faru ba, domin a lokacin da ya faru, ku ba da gaskiya. Ba zan kara yi muku magana mai yawa ba, domin mai mulkin duniyan nan yana zuwa, amma ba shi da iko a kaina. Ina yin daidai abin da uba ya faɗa mini in yi ne, domin duniya ta sani ina kaunar uban. Ku tashi mu bar nan.